abin mamaki da sha'awa ku kalli yadda yaran shahararren mawaƙin nan mai suna alijita suka girma alijita ya haɗu da matarsa a shekara ta 2009 inda suka yi aure tun daga nan kuma Allah ya albarkace su da yara biyar e kun ji ne yara biyar a yau za mu nuna muku hotuna da bidiyoyin yaran nan na aljita da kuma yadda suka girma abin sha'awa sosai amma kafin fara an yau ne farkon zuwan ku wannan shafin namu ku taimaka ku dangwala mana wannan tambarin subscribe saboda ku rinka samun shirye-shiryen masu nishaɗantarwa irin wannan mun gode Sunan babban yaron Alijita Usman, akalla dai Usman ya kusan shekara goma sha uku tun da iyayensa sun yi aure a shekara ta 2009. ne babban yaron Alijita na farko. Wanda yake bin babban yaron Alijita mai suna Usman shine Aliyu, amma mutane da yawa sun fi sani shi da suna Ramadan, shi ne yaron Alijita na biyu. Babban yarinya Aliji ta mace ita ce mai suna Zainab, amma mutane da yawa sun fi sananta da suna Jida. Alhamdulillah! Yaro na uku namiji da Allah ya albarkaci Aliji ta da shi shine mai suna Ahmad, amma mutane da yawa sun fi sanin shi da suna Farid. Tana ta mana ke yarinya ta ƙarshe mace da Allah ya albarkaci Ali Jita da ita ce mai suna Aisha amma mutane da yawa sun fi kiranta da suna Afra ita ce ya autar Ali Jita wato last born su kenan a turanci. ba abin mamaki bane da yaran ta suka shaku da shi sosai kamar da kuka gani a wannan bidiyon sabili da shi baba na gari ne sosai mai kula da yaransa a shekarun baya ma ya biya masa kuɗi sun je ƙasar makka wato saudi arabia kenan bayan nan kuma yawancin bidiyoyin da yake saki a tiktok da kuma instagram page shi za ku ga da yake wasa da yaran sa sosai ina ji da su yana kula da su sosai hakan ya sa su sun shaku da shi sosai kuma har zuwa yau aliji ta matarsa daya nafisa ita kuma ta fi mai yaransa duka biya su. To jama'a masu sauraro mun zo ƙarshen shirinmu na yau kenan. Me ya baku mamaki game da yaran aljita me kuma kuka fi so game da aljita? Wacce haka da yi ce ta kuka tafi birge ku sosai ku gaya mana a cikin akwatin kuma kafin ku tafi kuma yau ne farkon zuɓin ku wannan shafin namu ku taimaka ku dangwala mana wannan tambarin subscribe da kuma alama ƙararrawa saboda ku rinka samun shirye shiryen mu masu nishaɗantarwa. Just